أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai masu tarin albarka bayanai wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata kamar yadda muka yi bayani dangane da miyagun tasirori da kuma natijoji wanda sifa ta hasada take ɗauke da su kuma muka ambace sashe daga cikinsu insha Allah cikin wannan darasi ɗin ma za mu ƙara ambaton waɗanda suka saura mun ambace aƙalla sifa da kuma tasirori ko kuma ce natijoji wanda sifa ta hasada take ɗauke da shi aƙalla mu ambace guda hudu tunda mun ce za mu ambaci akalla guda bakwai saboda haka mu ambaci guda hudu yanzu za mu ambaci guda uku insha Allah na hudu da muka ambata cewa yana daga cikin abubuwan da suke wargaza ma mutum abokanai ya kasance kenan baya da wanda zai zauna da shi bai da wanda zai hulɗa da shi sakamakon mummunan siffar da yake ɗauke da ita ta hasada yana ƙin kowa yana ƙiyayya da kowa yana baƙin ciki da kowa saboda me saboda Allah ta'ala ya musu ni'ima don yana da wahala ka ga mutum da Allah ta'ala bai masa wata ni'ima ba kuma ta kasance ni'ima din eh, mushtaraka ya kasance kowa ma yana da irin wannan ni'ima kuma ta kasance khasa kawai shi kaɗai yake banta da ita saboda haka a ƙarshe kenan shi wanda yake yin hasada dama bai son ya ga ni'iman Allah subhanahu wataala a gun wani ko da ko shi bai same ta ba saboda kenan zai kasance ya hasadan kowa da kowa ta nan wurin kenan sai kasance ya abokanansa sun watse masa mataimakansa sun watse masa da abin da ya kama da hakan to shi yasa ma ya zo cikin bayanai na amirul mu'minin ali alaihi salam yake cewa cikin wani hadisi na sake cewa alhasudu la khullata la mutum da yake yin hasada yake fatan gushewan ni'ima da Allah ta'ala ya yi ma wani bawansa ko yake sa'ayi domin ganin cewa ya kawar da ita la khullata la wannan baya da abokanai bai da wanda zai zauna tare da su bai da wanda zai hulla tare da su kowa na nesa da shi saboda yana hasadan su kinona yana nuna mana hakikanin mummunan tasiri da kuma natija wanda hasada take dauke da shi wanda ko dan shi ya kamata ya kasance mutum mai hankali mutum mai lura ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tsarkake kansa daga wannan mummunan sifa ɗin ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya samu kanshi a cikin bayan Allah ta'ala managarta wanda zukatan su ke da tsarki ba su ɗauke da baƙin ciki da kuma fatan mummuna ga kowa wannan shine zai gyara duniyarsa kuma ya gyara lahiransa to natija na biyar ko kuma mu ce tasiri na biyar wanda yake daga cikin miyagun tasirori da kuma natijoji wanda sifa ta hasada ta kan aifarwa a cikin wanda yake yin hasada din shine annal hasada yamna al-insana min al-wusul ila al-maqamat aliya wal maratib as-samiya hasada yakan hana mutum ya zamanto ya kai ga manya-manyan makamomi da kuma manya-manyan kamaloli masu ɗaukaka a ina fi harakati takamul akhlaqi wal ma'anawi wal ijtima'i a cikin haraka na neman kamala na samar da kyawawan ɗabi'u da kuma samar da ruhiya mai kyau watan samar da yanayi na imani da Allah subhanahu wata'ala mai kyau a cikin zuciya da ma samar da yanayi mai kyau a cikin al'umma watan samar da kamaloli a cikin abin da ya shahi kyawun ɗabi'u a cikin abin da ya shahi imanin mutum abin da ya shahi ruhin shi a cikin abin da ya shahi zamantakewansa da al'umma hasada zai shiga tsakanin shi da duk waɗannan kamaloli ɗin wato mutum da yake hasada ba shi ba kyawun ɗabi'u ba shi ba tsarkin ruhi hakanan ba shi ba a zama mai kyau a cikin al'umma saboda me saboda hasadin da yake yi wannan shine zai zamanto shamaki tsakanin shi da don waɗannan kamaloli da don waɗannan makamai wanda suke da ɗaukaka suke da daraja a mahangan mutane da mahanga na addinin musulunci haisu inna shakhsal hasud la yastati'u abadan an yahsula ala mansabin khatir min al-manasib wal maqamat al-ijtima'iyya akan da shi mutum da yake yin hasada ba yanda za a ce zamanto ya samu ya dace zamanto ya kama wani babban makami a cikin makamai wanda suke da daraja suke ɗauka a cikin zamantakewa na al'umma yana da wahala ya zamanto ya zamanto shugaban kasa ko kasance jagoran wata munazzama ko ya kasance jagoran wata sharka ko abin da ya kama da haka nan yana da wahalan gaske wata duk wani makami wanda za a ci dai makami ne wanda ke da girman gaske yana da hadari yana da wahala ya zama to shi mutum da yake dauke da sifa ta hasada ya cimma wannan makami din me yasa saboda mummunan sifar da yake dauke da ita da kuma irin tasirin da take da shi لأنه بحسده هذا سيعمل على تفريق الآخرين وإبعادهم saboda hasadar da yake ɗauke da ita muna sifa ta hasada wanda yake ɗauke da ita zai sa shi aiki domin ganin cewa ya nisantar da sauran mutane daga gare shi sannan kuma ya farraka su ya warwatsar da su daga gare shi kenan wa shaksun lazi taqwa fihi alquwa addafi'a la yanalu martabatan aliyatan fi da'iratil ijtima'iyya mutum da ya kasance kuma sifa ko kuma ce ƙarfi kuwa wadda take tunkuɗa jama'a ta nisantar da jama'a daga gare shi ta watsar da jama'a daga gare shi yana da wahalan gaske ya kasance kenan ya samu wata martaba wadda take maɗaukakiya a cikin da'ira na zamantakewa na al'umma saboda haka muna da shaida akan wannan magana ɗin akwai hadisi na imamu ali alaihi salam wanda yake cewa alhasudu la ya sudu mutum da ya kasance yana ɗauke da sifa ta hasada yake ɗauke da hasada a cikin zuciyarsa yake baƙin cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya yi ma bayansa yana da wahala ya zamanto ya jagoranci shine alhasud la ya so tun da yake yin hasada bayan da za a ce zamanto ya jagoranci saboda me saboda zai aiki ne domin ganin cewa ya tarwatsa jama'a kuma ya nisantar da jama'a daga gare shi kenan shi baya da malaka baya da kowa bai da ƙarhin da zai iya jawo mutane zuwa gare shi sai dai ya kore su zuwa da gare shi kenan mutum da yake kore jama'a tun da kuma jagoranci al'amarin jama'a ne al'amarin siyasa ne da kuma ta da al'amuran mutane in ka kore jama'a to kan wane ne za ka shugabanci wane ne za ka ma siyasa kenan za ka zauna kai kaɗai ne saboda kenan wannan sifa da hasada take ɗauke da shi wannan tasiri da kuma natija wanda take ɗauke da shi shine zai sa kenan zamanto mutumin bai iya yin jagoranci alhasudu la yasud sai sifa ta shida shine huwa annal hasada yu'addi ila talawusi sahibihi bi anwa'i dhunub al-ukhra hasada yakan sa ya zamanto mutum ya gurbata da sauran nau'o'i na zunubai kala-kala li'anna al-hasud ولغرض الوصول ila wa hadafihi saboda domin ya kai kokarin ganin cewa ya cimma hadafinsa ya cimma manuhansa ai nima ni'ima anil akharin wato shine kawar da ni'imomi da kuma ni'ima daga wasu yastahdimu kullal wasa'il zai amfani da dukkan hanyoyin da yake iyawa duk hanyar da zai bi ganin cewa wannan ni'ima din ta gushe sai ya aiwatar da ita wannan kuma zai sanya shi ya shiga cikin zunubai kala-kala ta ko da Allah ta'ala bai yarda da hanyar ba zai amfani da shi dai ni'imar da ya tagushe kawai ya ci mahadafinsa kinin wayar takibu anwa az-zulm wal udwan min al-ghiba والتهمة والكذب والنميمة وغيرها لتسقيط الطرف akar kinin zai iya aiwatar da dukkanin laifuka zai iya yin zalunci zai iya yin giba zai iya yi annamimanci zai iya yi ƙarya zai iya yi tuhuma kai dukkanin nau'o'i na zunubai zai aiwatar da su ba don kuma ba saboda ya kawar da wannan ni'iman da Allah ta'ala ya yi ma bayansa domin ganin cewa kenan ya kada darajar mutumin ya wulakantar da mutum ya kaskantar da mutum bizalika yaftahu alhasad lahu abuwa sulukiyatil khati'a to ta nan ne kenan hasada zai buɗe mai sauran ƙohohi na miyagun ayyuka wanda suke ayyukan kuskure wata harroka fi hatta zulm ya zamanto ya harraka a cikin hanya na zalunci wal batil hakanan kuma a cikin hanya na bata kenan a nan wurin zamu iya ganin kenan akwai shahid akan wannan bayanin da muke akwai hadisi daga al mu'min alayhi salam wanda yake bayanin wannan hakika yake cewa alhasudu kafirul hasarat wa mutada'aful sayyi'at watan shi mutum da yake da hasada hasaran shi yana da yawa sosan gaske wata mutum ne mai yawan zargin kansa mutum ne mai yawan ɓataransa, mutum ne mai yawan nadama akan abubuwan da yake yi ba wai ya yi nadama ba saboda mummunan aikin da ya gano cewa abu ne wanda ya kasance yana da muni Allah ta'ala bai yarda da shi ba saboda haka kenan ya tuba ya bari ya yi nadama a kansa ba haka ba a'a in ya gwada wannan hanya din wannan hanya din bai ci ba zai bata ran sai ya gwada wani mummuna wanda yake wannan wannan shine ma'anar hasaransa tun duk lokacin da ya kasa cimma gurinsa na kawar da ni'ima wadda Allah ta'ala ya ma wani bawansa to baƙin cikinsa ƙaruwa yake ɓacin ransa ƙaruwa yake hasran shi ƙaruwa yake yawan nadaman shi ƙaruwa yake akan cewa me yasa bai samu daman kawar da wannan ni'ima din da Allah ta'ala yi ma wani ba sannan kuma mutada'afu sayyi'at watan shi zai kasance kenan zunubban shi akan lunka su linki ba linki saboda me saboda in ya gwada wannan zanubin wurin kawar da ni'ima bai aiki ba zai shiga wani ne kenan laifukan shi za su kasance kenan ana lullun kasu wala azubillah sai kuma sifa abin nan natija ko kuma ce tasiri mummunan tasiri wanda hasada take dauke da shi na bakwai shine annahu ya durru bi nafsihi aksar mimma ya durru taraf al-akhar wato shi mutum da yake yin hasada yakan cutar da kanshi fiye da yadda zai cutar da wanda yake hasada ɗin li'annahu ya ishu halatan min al'azab saboda shi yana rayuwa daga cikin wani hali na azaba nafsi zuciyar shi ko da yashi ruhinsa ko da yashi na cikin azaba saboda kenan ba tare da ma an yi nazari akan cewa abin da zai same shi ran tashin alkiyama ba watan an iya mutu cikin wannan hali lahiran shi ba da kyawu to amma tun nan duniya ya sa kan shi cikin azaba cikin kunci cikin bacin rai cikin baƙin ciki saboda kawai ni'imar da Allah ta'ala ya ma wani maimakon ya roƙa Allah ta'ala ya bashi nashi shi ma nasa na kansa sai yana fatan ya zamanto ni'imar da Allah ta'ala ya ma bayansa wannan ni'ima din ta gushe ko da ko bai same ta ba to wannan idan ni'iman ta ki gushewa saboda Allah subhanahu ta'ala ba lalle bane ya zamanto ya ba shi sa'a na kawar da wannan ni'ima din da yayi saboda haka zai ci gaba da zama cikin azaba da bacin rai duk lokacin da ya kalli wannan ni'ima din tana yawa shi wanda yake ma hasada shi bai ma san da shi ba amma shi yana yana hasadan shi yana yana ma kansa azaba tun nan duniya kenan kamin lahira sau da kenan za mu iya ganin cikin hadisai na musulunci sun yi bayanin irin wannan bayani alal misali akwai hadisi daga aka samu daga imam sadiq alaihi salam wanda yake bayyana wannan hakika da yake cewa alhasidu mudirrun bi nafsihi qabla an yadurra bil mahsud shi mutum da yake yin hasada yakan cutar da kan shi ne tukunna tun farko kame ya zamanto ya cutar da wanda yake hasadan shi ka iblis urisa bi hasadihi bi nafsihi la'na wa li adama al-ishtiba wal huda kamar iblis lokacin da ya hasada annabi adam alaihi salam sai ya zamanto abin wannan abin ya gadar masa shine la'ana da kora amma abin wannan hasada ya gadar ma annabi adam alaihi salam shine Allah ta'ala ya zabe shi Allah kuma ya shirya da shi kenan wannan yana nuna mana kenan shi mutum da yake da hasada babu wani natija wanda yake da amfani wanda zai girba sai dai mummunan natija da kuma mummunan sakamako da tasiri wanda zai samu wanda zai bata masa duniyansa da lahiransa a shekinan mutum da yake da hankali ya kamata ya kasance ya yi tunanin waɗannan miyagun athar waɗannan miyagun natijoji ya yi sa'ai ganin cewa ya kwakwabe wannan mummunan sifa daga zuciyar shi yi ƙoƙarin ganin cewa tsarkake zuciyar daga dukkan wani nau'i na hasada domin ganin cewa ya samu tsarkin zuciya ya samu tsarkin ruhi ya samu raha a cikin zuciyarsa a cikin ruhinsa tun nan duniya hakanan kuma ya samu kyaukan kamar an tashi alkiyama wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin